Nasiru Adamu kaya kuwa ya duba mana abubuwan da ke gudana a babban birnin tarayya Abuja. Alhaji Nasiru ga shi yau ranar Lahadi ce, menene yake gudana yanzu a nan birnin tarayya? Wato abin da yake faruwa Yusuf yanzu haka a birnin tarayya Abuja shine a zan iya cewa sauran wasu gurare da ba su samu sun yi zaben su a jiya asabar ba a yau suke samu suke yin zaɓen amma wajajen da ba su da yawa saboda yawancin mazafin abuja sun je da daddare su fi kammala kada kuri'a da kidayawa da fadar sakamako amma sai dai abinda na lura da shi ina nan wata rumfa da ke gishiri wato nan dab da unguwar mai tama a ɗaya daga cikin manyan unguwannin abuja yanzu mutane suna kan layi sai dai ba a amfani da wannan na'ura ta cat reader wato ana amfani ne da hanyar duba sunaye da hotunan mutane kawai daga takardar da ke dauke da sunayen a wajen tantance su kafin su fara kada kuri'a wannan ya nuna in ba an yi da gaske ba a irin wannan yanayi ne ake iya samun magudin zafi. To Alhaji Nasiru ya zama na kenan su wa'innan mutane da jiya aka samu cewar ba a basu sun kada ƙuri'a su ba saboda ba su da saboda mashin in bai ɗauke su ba. So ya zama na kenan su ba su kada su ba a jiya kuma yau gashi an samu akasin haka? Eh yawa abin da yake faruwa to akwai wasu rumfuna ne ma waɗanda gaba ɗaya ita na'urar za a iya cewa wa imma ko ba ta amince da su ba ko ma ba a kawo ta ba kwata-kwata. To sai yau wato aka samu kayayyakin aiki da ake amfani da su. Kuma dai gashi na ido da ido ina ganin a wannan mazaɓar babu na'urar ma. don haka ana amfani ne da irin yanayi na da da aka yi amfani da shi a shekara ta 2011 dandalin BOA